Masarara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a can kasar ta Nijar sai kuma kuma sun kasar Ghana za iya jin mu a Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai sai ta voahouse.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Hafsat da mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Laraba 18 ga watan Oktobar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu ci gaba da maudu'in da muka ɗauko a makon da ya gabata kan shugabancin mata a cikin al'umma. kusan ko ina aka ga maza ne za ka ga sun bai wa matan rata sannan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata alhalin kuma ko na dan mukami aka makala wa matan sai ka ji maza na ta faman mayata Za mu sake lalubar Ahmad Abubakar da muka fara tattaunawar da shi a makon jiya na yadda yake kallon da sake a maganar da sake a maganar. Haka yake sai kuma Dr. Aliyu Tilde da yake da nasu tsokacin daban game da maganar shugabancin mata. Za mu karanto kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To bari mu ji amsoshin tambayar da muka muku kan yadda ya kamata mu karfafa gwiwar mata. Sakon farko daga Amina Ibrahim ‘yan Maiduguri ta ce fatan alkhairi a gare ku hakika mu mata muna da rawar da za mu taka a cikin al'umma. Damar da muke so iyayenmu da gwamnati su bamu ita ce mu samu damar yin ilimin zamani mai zurfi da na addini. Muna fatan iyaye za su rika bawa ‘ya'yansu mata damar yin karatu mai zurfi daga Amina da kuma matar Abubakar Kawule. To muna godiya. Mm. To Shehu Adamu Rijau kuma ya ce, yana da kyau a dinga karfafawa mata gwiwa ta hanyar ba su damar yin karatu mai zurfi, wato na jami'a kenan, domin su zama lauyoyi da kuma likitoci. Hakan zai sa idan abu ya shafi 'yan uwansu mata za su samu damar bayar da gudunmawa da ta kamata a daidai yadda ya kamata, kuma a lokacin da ya kamata. idan an yi wa mace fade, an je kotu yar uwarta mace lauya ta kare ta haka ma idan an kai mace asibiti za ta haihu yar uwarta mace ta kula da ita domin dai an ce ciwon ya mace na ya mace ne To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi ya ce a gaskiya hanyar da ya kamata a karfafa wa mata gwiwa domin a rika damawa da su cikin al'umma shine a daina nuna musu bambanci a cikin maja sannan a kuma su kasance masu ko kuma kasancewa wai masu rauni kamata ya yi a su sannu sannu duk wani abu wanda ake ganin aikin namiji ne da haka nike ganin su ma mata wata rana za su zama zakarun gwajin dafi sai lawal s zazzau ya ce idan ana so a karfafa gwiwar mata dole sai an dinga jawo su a cikin lamarin rayuwa kuma a dinga neman shawararsu kuma idan sun bayar da shawara in dai ta yi daidai to ai amfani da ita kada a dinga ware su mata suna da gudunmuwar da za su bayar ta kowace fuska don haka ni ina ganin hakan ne kawai zai karfafa gwiwar mata a al'umuran rayuwa zan yi dan tsokaci duba da yadda mace na kaiwa lokacin aure za a aurar da ita duk da cewa hakan ba laifi ba ne amma irin waɗannan matan saurin mantawa da su ake duk da cewa yawancinsu ba su wuce makarantar gaba da firamare ba kun ga kenan ba wata gudunmuwa da za su iya bayarwa idan har ana so irin waɗannan mata su bayar da gudunmuwa dole sai an taimaka musu wajen ci gaba da karatu ko kuma tallafin kuɗin kasuwanci. sai kuma umar shehu mai saje ya ce salam akan taimaka musu ne ta hanyoyi da dama kamar ba su ingantaccen ilimi a saka ta a makaranta kuma a bari ta kammala tare da kula da tarbiyyarta a ba ta damar ta zama abin da take da muradin zama a rayuwarta ta hakan za ta zama mai amfani a cikin al'umma to sai kuma ibrahim muhammad karasuwa ya ce ydg wato yau da gobe kenan ya ce hakika mata na ba da gudunmawa ga al'umma duba da yadda ake bar musu tarbiyyar 'ya'ya mata da maza wajen renon yaro tun yana ciki har zuwa girmansa suna tarairaye da 'ya'ya har sai sun kai ga balagarsu sai salis y yahaya bauchi ya ce yau da gobe za mu iya karfafa wa mata gwiwa kamar haka a daina nuna musu bambanci a ba su ilimi na addini da kuma na zamani ina ga idan aka yi haka an karfafa musu gwiwa To kuma ga sako daga Halima Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa inda ta ce salam yau da gobe. Tabbas mu mata matukar za mu samu ƙwarin gwiwa daga mazajenmu, yayinmu ko iyayenmu maza to lallai za mu ba da gudunmawa mai yawan gaske ga rayuwar al'umma. Na gode, Maryam, Safina Usman, ku tashi lafiya. Yau har da ke Hafsa. <laughs> To sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garku ta ce, hanyoyin su ne nema musu hanyoyin samun lada da kuma koya musu zamantakewar yau da kullum ba su kulawa yadda su ma za su kula da wani sai abubakar sabi'u sabuwa ya ce na farko ya zama dole su nemi ilimi har zuwa matakin da ilimin maza ke kaiwa sannan mu kuma maza yayin da muka ga ya mace ta mai cikakken ilimi akan wani fanni wanda za ta iya bayar da babbar gudunmuwa a cikin al'umma mu taimaka mata walau ta hanyar kuɗaɗen mu ko ta hanyar alfarma da muke da ita a wajen abin da take mm. buƙatar koya tare da nuna mata mahimmancin jajircewa akan wannan abu wato ƙarfafa mata gwiwa da kalamai masu taushi na ƙwarin gwiwa akan wannan abu da take so matukar akwai alkhairi a cikinsa. Mm. Mm. To Muhammad S. Muhammad ya ce ta hanyar ilimi da aikin yi da yawa rashin ilimi yakan sanya su aure da suna ganin wannan ne mafita a gare su ko kuma su sanya kansu gun neman na kai ta hanyar yawon duniya wasu ma sai su koma shaye-shaye da irin haka to amma ilmantar da su zai sanya su akan hanyar da mm. zai sanya su akan hakan ba shi da rana a gare su da mm. kuma al'umma ga baki daya baya ga haka samar musu da aikin yi da dogaro da kai shi ma zai taimaka Mm. haka to sai kuma sakon na liliya makuku sani makuku allah ya sa na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe ni a ganina ta hanyar damawa da su a cikin hukumomin harkokin shugabanci da siyasa da harkokin yau da kullum da rashin nuna bambancin jinsi ku tashi lafiya to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at musa mai famfo ya ce ni kam na. mata uwayenmu ne domin haka a daina musguna musu kan harkar yau da kullum in suna son su yi wata sabga a tallafa musu. Hmm, Atisani mai lange-lange kuma ya ce ba shakka za mu iya karfafa gwiwar mata ta hanyar taimaka musu a sana'o'insu aikace-aikacensu da duk wasu abubuwan da aka ga suna da sha'awa da ke da mahimmanci ga rayuwar al'umma. To sai kuma daga ƙarshe gana Dabuwa wato at Babagana Dabuwa 1 ya ce uh, ba su shawara ta gari da kuma jawo su a jika a duk lokacin da wani abin ci gaba ya zo. To, hmm. mun gode. Wato sun yi maganganu masu mahimmanci sosai. Eh, masu dukan zuciya kuma. Hmm. Wallahi. To, mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonnin. Game da lamarin nan na bawa mata shugabanci, ɗan iya ma yana da nasa saƙon da ya ce a faɗawa jama'a. Yau tun daga nesa na hango ɗan iya ɗauke da buta, na ce ɗan uwa alwala kai koko ka je ne ka kau da ƙazanta, ya ce na ikara wannan tambaya ta ka ba ni da amsarta, sai dai kuma dama ina neman ka dan ina da wata bukata. musamman ma dai game da ba da mukami ko kuma shugabancin mata don dai na ga kusan ko ina aka wai ga maza ne zaka ga sun bai wa matan rata sannan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata alalin kuma ko na dan mukami aka makala wa matan sai ka ji maza na ta faman mayata har ma wasu kan yi ikirarin wai mata ba su iya samarwa da wata ƙasa ko al'umma mafita alhali alhali kuma tarihi ya nuna akwai matan da aka jaraba a fagage daban-daban kuma suka ciri tuta na ce gaskiya kuma ɗan iya kayi tunani don nima wannan batu kan bani mamaki tun tun tun tuni saboda na lura ita dai maganar shugabanni babu ruwanta da maganar jinsi ko launi magana ce ta gogewa ko kuma sanin ya kamata a kowane fanni musamman ma dai a wannan irin zamani wanda mata ke ba da babbar gudummawa a kowane sha'ani don an yi ittifaki fagen amana musamman ma dai irin ta kuɗi kuɗi mata na da tsabar tsantseni shi yasa mafi yawan lokaci sukan ba da gudunmawa mai amfani wanda sau da yawa akan samu sa'ar suɓalewa daga saɓar tsanani dan ya ce to ai ka ga shi yasa nake ganin dole ne fa maza a rage haɗama idan akwai wani matsayi ko mukami a bar wa mata su ma dama su dama kada mu rika mai da hankali wajen jawo matsalolin da ka iya kawo gardama maimakon mu rinƙa tattauna yadda za mu taimaki al'umma ko kuma tsara tsarin yi wa ƙasa hidima saboda jayayya ko sukar juna ke yawan ta da husuma gashi kuma duk duniya ta yi ittifaki ba kasar ƙasar da za ta ci gaba cikin fitintunu ko rigima balantana ma a ce ta samu damar da za a ce ta ɗaga zuwa sama saboda haka dai bai wa kowane jinsi ko ɓangare dama shine harkar girma kuma ta haka ne kawai ƙasa za ta samu zarafin ci gaba babu ko da tantama Mm. dan iya manya kin ji mm-hmm. hausa sai caccako ta yake mallaka ai shi dai masha Allah dai Allah mai baiwa mm. gaskiya dai kam eh to yanda suka yi kenan da suka haɗu da abokin sa na ikara yace mm. to a gaya mana mu gaya wa jama'a su ma ga abin da yace eh ai mata ma su ma suna da kokarin <laughs> eh. da za su iya bayarwa a cikin shugabanci kowa da irin na tasa eh. yadda Allah ya yi shi ya eh. ce maza sai su ce aka ba mata dama za su iya yi amma kuma karshen aka ba mata sai su ta tijara su ta ta mayata wai mata fa suna da tausayi usama to ko don wannan ma a dan ba su suma a ga kamun lude yanzu musamman ma dai su ne gaskiya kuma kamar yadda yace wasu suna sa bakin ciki ne da kyashi eh. suna ganin kamar aka sa mace a wurin watakila za ta to shine <laughs> to to bari mu dan shakata mm. kafin mu je ga bakin mu menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida lafiya inda yake ba muryan dariya nan <laughs> me gida <laughs> inda ya kashe muryan ne uso wande <laughs> dariya da ce to ne an taba da ita ne to Allah ya samu dace mm. to mun gode shatan Nijar yanzu kuma kai tsaye a bisa wannan magana da muke ta maganar mukami in an ba wa mata kamar yadda muka faru a wancan mako mun faru tattaunawa da Ahmad Abubakar Dakta wanda shi mm. fa gaskiya ya ce yana da ja ya mm. kamata in an sara bakin gatarin a duba shi sosai akwai wanda muke tare da shi shi ma wani bawan Allah wato Dr. Aliyu Tilde wanda sananne ne kuma marubuci ne sosai wanda mun ka karanta yan rubuce-rubucensa akan yadda yake kallon nasa shi kuma a akan maganar mukamai da sauransu na mata a musulunci ma gaba ɗaya da sauransu. Salamu alaikum. Hello. alaikum Yawwa, to barkanku da haka malamai. Alaikum salam. Yawwa. Barkon ku da shigowa da kanku Yawwa Ahmad. <laughs> to dakta barka da warhaka kai ma din. <laughs> Hello? Yawwa to yanzu bari mu dan dora da yawwa a makon da ya gabata mun faro tattauna da Ahmad Abubakar wanda kuma ya tsaya inda yake ganin cewa fa ya kamata in dai za a bada irin wannan mukamin fato in an dan yi a duba tukunna kafin domin ku yana ga ana iya samun matsala ta wani bangaren bari mu dan yi matashiya Malam Ahmad Abubakar a makon da ya gabata zaka iya tuna inda ka tsaya mana? a kwanai da gaske a alhaji kabara kamar mm. yadda nake faɗa ubangiji da ya halicci mutane sai ya raba su ya yi mace da namiji mm. kuma ya halitta kowanne da bambanci ba iri ɗaya ba mm. Allah ya fifita namiji zama shugaba a abubuwa da dama kamar yadda ayoyin Kur'ani suka bayyana mm. a zamantakewa ba wai a mutane ba ko a dabbobi muna ganin yadda abubuwa suke kasancewa sau da dama a abin da ake cewa social animals za ka tarar da mazan sun fi wani lokacin mu yanzu da ake ta cewa mata mata mata zamani ne kawo haka abin da na faɗa wancan satin mm. mata yawanci a ƙasashen turai mm. da suke so a naɗa su da mukami ana ba su mukami tsarin rayuwarsu tana da bambanci da mu 'yan afirka mu tsarin 'yan afirka mu muna bin abubuwa wanda ya shafi al'adar mu muna bin abubuwa da ya shafi addinin mu ba ma kawo zamananci a ciki a tafiyar da rayuwa hmm. so da haka idan ka ɗau mukami ka ce za ka ba wa mace hmm. domin lalle matan sun taru suna cewa sai an ba su hmm. a ƙarshe za ka tarar maimakon a samu ci gaba ci baya za a samu saboda tsarin rayuwarta ba za ta iya canza shi ba yadda dai take tsarin rayuwa haka za ta ci gaba kuma ta ɗoro kanta shugabanci sai wikinas ɗinta wato rauninta ita fitowa ana ganin rauninta kala-kala yawanci matan da ake bawa shugabanci a Najeriya ana ba su ne ba wai don cancanta ba sai dan preja lalle lalle ana kira sai an ba mu sai an ba mu ce kawai sai su duba a cikin matansu ko hmm. kuma cikin matan abokanansu ko cikin matan waɗanda suke rike da mulki sai kaga an ba su hmm. ba za a je makaranta a je a ɗauko wadda ta yi fice wadda ta yi shahara a bata wannan mukamin ba hmm. a'a a cikin matansu su shugabannin ko matan abokanansu ko matan wanda bai suke cikin gwamnati su ake ɗauka a bayan. Ko eh. da ka sai ga ba a wani bin cancanta yau yawancin matan da suke akan shugabanci yanzu ba bisa cancantar bane. To bari mu koma mm. ga shi dakta mm. Ali Tunde. Eh, dakta ka ji maganganun da Ahmad ya daso. Eh, na ji maganarsa ta wancan sati inda kuma wanda ya yi yanzu. To muna jin ka ma. Eh, eh yawa muna jin eh, ka me zaka dora? Zan fara da shi zancen mutane. Mm. Yawa abin da zan so in ce zancen ah, mutane ah, cancanta shine kan gaba bisa komi ah, walau namiji ne walau mace ce. Mm. Cancanta nan kuma ya kamata ya biyo maslaha ta al'umma. Idan maslaha ta al'umma ta samar da hangen cewa ita wannan a cikin zaɓi biyu da ake da shi tsakaninta da namiji ita ce za ta fi yin adalci tunda a mulki dai adalci ne shi ne hmm. wato wato shi ne abin nema hmm. to ya kamata wannan a ba ta wannan mukamin a cikin zamanin nan wanda ake ciki eh. domin maslaha ce ta al'umma. Eh. Zancen cewa ana ba su mukami bisa son rai a bisa cancanta ba. Eh. Wannan haka yake a kowane mukami walau na mace ce walau na miji ne akan samu da yawa mukamai na siyasa dama irin a ce da kwamishina haka da local government chairman ne a local government a kansila hmm. da dai sauransu waɗannan duka mukamai ne kawai waɗanda aka sani son zuciya ake yi a baiwa wani hmm. ba wai lallai sai idan an zo kan su hmm. matan ba akasarin mukamai da ake baiwa 'yan mazan suna a bisa son rai ake ba su so hmm. ka ga wannan ta koyi ana samun shi ma ya taso ba hmm. to sannan kuma idan aka ce al'adar miki to al'ada ta samu hmm. daidai daidai yayya take da al'adar ko wace al'umma al'ada abu ne da ke canzawa yau da kullum yau da kullum da kullum abinda matan mu suke yi yau mata waɗanda suka zauna shekara da ɗari uku da suka wuce a ƙasar hausa ba sa yin su mm. amma yau ya zame mana al'ada mace za ta je ta ta yi ilimi ta samu aikin yi ta je ta ofis ta rike ofis har ta zama joji har ta zama kaza ya zama mana al'ada da kuma ana ganin ta kuma za a ci gaba da yi to hmm. al'ada tana canzawa ne hmm. yadda al'umma take canza a duk safiya to hmm. domin haka kada a sha mamaki al'ada na mu din kamar na turawa tunda eh, yaushe su ne a gaba eh, za ka fara fito da abu sannan kuma duniya ta ga amfanin sa a kwaikwaya mm. mm. ba ni da safa ba cewa gobe kila ana iya mai takarar shugaban Najeriya ta zama mace mm. yar arewa musulma ta yi takarar ni zan duba dinga <laughs> eh, to ga Ahmad na dariya adalci eh. eh. ko kuma wannan katin namiji ko kuma wannan namiji eh. wanda dama yake da tarihi mm. sata mm. yana neman mukamin nan ne domin ya yi sata. Eh kila dama zai sake cika jakarsa. Zan ba ta tawa kura. Eh mm. to ga Ahmad na dariya mai ne Malam Ahmad mun ji kana dariya da aka ce kila mace ta fito te takara ba mamaki kuma dama an yi a baya ai sai Jibrin ta tafi fitowa takara. Yayi bayani sosai. Eh kuma tabbas a yawanci a mutane masu hangen nesa mm. masu zurfin ilimi mm. suna da wannan hatashe. Mm. kamar abin da nake faɗa da Ali da yana da hatashe ne sosai akan watakila cewa mata <laughs> yan Najeriya watakila ka sani ma ko mata ka ta fito takara <laughs> amma ina ganin da wahala <laughs> ka sani ko uwar gida ta fito takara Ahmad eh, eh. ni kan ah, Malam Ahmad ina da ja'ar abin da kai ce da farko cewa kai wai yawanci mata suna samun mukamman da suke samu ba bisa cancanta ba amma za ka gani gashi na muna gani eh, mataimakiyar shugaban majalisar ɗinkin duniya mm, amina muhammad eh. tana wannan ita bata cancanta bane ba ga waɗannan da suka fito yanzu su kuma a ce din ba su cancanta ba yadda ake yawan cewa haka din nan mm. ana kamar rage martaba mu eh ana buge mana <laughs> gwiwa kamar ba mu kai ba to kaji ahmad abinda muke faɗa ba mm. wai ana ana sukan mata ga baki ɗaya ba kafin hajiya amina ta je united nation ko mm. ta je matsayin da take akwai irin su ungozi ikonje wela mm. akwai irin su ozi ozi esekwesili duka ƙwararrun mata ne waɗanda sun zauna sun yi karatu kuma cancanta ce ta kai su ba alfarma ake musu ba akwai irin wannan ana samun ɗaiɗaiku amma akwai matan da ake ba su mukami a ciki ko a cikin wayannan gwamnati akwai waɗanda ake ba su mukami inda za a bi diddigi akwai mazan da sun fi su cancanta amma sai a ba su mukamin dan kawai lalle eh, an ce ko kuma kashi 100 sai an sa kashi talatin mata. Eh to amma Malam Ahmad ai mazan ma mazan ma fa kakkamanta muna nan da yawa. kana ji malam Ahmad nace mazan ma fa kakkamanta akwai da yawa wanda suke da gabzar eh, su eh wasu basu cancanta ba ma ke dauka daura su <laughs> ni kuma zan ce ko kuma akwai matan da suka bi da cancanta ba ai za a iya sa wata macen kuma na matan ya fi yawa saboda na eh. mata ba wai mukami ne a gwamnati ba hatta a manyan makarantu hatta waɗanda ake ba su mukamai na na na, professors akwai waɗanda kawai mm. zaka ga ana ba su ne lalle lalle sai an cika wannan 30% din eh, a kaso cikin malaman su 30% din nan mata ne bari mu koma bari mu koma wajen Tilbi ake dauka na makarantu eh. wani lokacin za ka ga ko an zo an bada admission din sai a ce a ah, mata ne mata ne mata ne bari mu kaga ba abu cancanta ba to to Ahmad bari mu koma wurin Dr. Tilde ah, Dr. kana jin maganganun da Ahmad yayi shin wannan maganganun da ya faɗa na maganan cancanta cancanta din ya fa kafe akan ta kana da wani abin ƙara mana haske akai alasa dakta da jinmu eh, yawa yana ji gaskiya ka ga dai mm. idan fa za mu eh, idan fa za mu da faɗi gaskiya mm. ka ga mun je mu makarantar boko mm. kuma wallahi mun zauna da matan kuma ni kama cikin ajin ne mace ce zuwa na ɗaya akwai zafa masu kai suna ja za ka ce a nan a lokacin nan ɗaya mu ita ce ta farko ni abin da nake son in sake nunawa a nan mm. akwai bambanci tsakanin mulki na zamanin da da mulkin da ake yi yanzu mm. mulki na zamanin da idan ainihin aka ce namiji ne zai zama shugaba mm. wannan dama haka mulki yake eh, domin mulkiya ne amma mulki na yanzu mulki ne za ka ce kusan je ka yi ka shugaba an tabaibaye shi da dokoki da kuma kundin tsarin mulki wanda likita zai yi fida hanyar da zai biya yi fida to haka nan shi ma shugaba a wannan zamanin idan aka je shi ba kawai an ba shi wuta da nama bane ya sama ya yanka idan ya ga dama idan ya ga dama ya raya a'a mm. ba militiya mm. ba ne ba wai sarkin yanka bane. ne mm. a'a shugaba ne na demokradiyya mm. ita kuma demokradiyya mulki ne na al'umma ba ɗaya ake yin mulkin nan an tattaru an sa tsarin mulki a gaba wajen da tsarin mulki yake shugaba ka yi nan wani shugaba ya yi nan idan yi wannan wurin sai a yi nan da shi. Eh, eh, eh, kotu zata za ta kare da shi ta dawo da shi inda aka tayi. Ko kuma a yi can gefe da shi. ka ga a kasashe da yawa a yau. Ake da mata waɗanda suke mulki da mulki saboda ba mulkiya ba ne saboda tsarin mulki ne abu ne wanda an riga an shirya shi ni kawai za a yi. Eh to ina da yana da kyau hmm. idan wannan maudu'i ya taso a hmm. duba wannan bambanci tsakanin mulki na wannan zamani da kuma mulki na wancan karni na biyar ko karni na shida. Eh, a wancan lokaci baya da ya wuce can da ɗan daɗewa tun kafin wannan abin ma maganan da muka fara dinnan ka yi rubuce-rubuce a baya da ɗan daɗewa ma wanda kai magana akan cewa ga yanda gudunmawan mata da mukaman da suke iya yi a musulunci da irin mukaman da aka ba su wanda suka taka gudunmawa. Me yasa a wancan lokacin kai kai daɗe da wannan tunanin na cewa mata suna da rawar da za su taka a cikin al'umma? Mm. Ina da kusan wajen shekara goma sha bakwai kenan da na yi wannan. Mm. Saboda na ga al'ummar mu ana barin mata a baya, duk da mm. cewa akwai nasu gudunmawa wanda suke barawa a gida a al'adance. To amma idan akwai al'umma wacce za ta hana rabinta ko ma fiye da rabinta wato shigowa a dama da ita. Sannan ga wata kuma wacce ta bar tsayar shigo kowa da kowa ya kawo na gudunmawa tabbas al'umma wannan wacce ta wa kowa dama ya shigo ya ba da nasa gudunmawa din za ta fi ci gaba mm. irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda suka ah, sa turawa suke gaba da mu da sauran al'ummu ma banda turawa yanzu indiya da china duka sun zo suna ta shige mu bayan da kuma suna bayan mu dan ne saboda mun gagara fahimta cewa zamani yana canzawa kuma dan adam yana canzawa da canzawan wannan zamani saboda al'adar ta tana canzawa. To kafin mai muku duniya da eh. yake zaune a cikin eh. tana bukatar da ya canza idan hmm. ya ki canzawa ya cire wuri guda duniya ba za ta jira shi ba kuma ka tsaya zan yi ta sha <laughs> to hmm. mun gode sosai da tali tilde bari mu eh. je tunda lokaci ya tafi bari eh. mala ah, ahmad kaga eh, ah, nan amurka ah, game da magana da kake cewa na wasu wurare ana ba mata su cika guraben da aka ware masu hmm. duk da cewa ba su cancanta ba kaga a nan amurka akwai wani tsari da ake kira affirmative action wanda shi shine wani tsari ne da zai ba wa mutane dama wanda suka kamar amurkawa bakake da ba za mm. su samu dama zuwa mm. makaranta ba saboda wahalhalun da suka fuskanta to shine aka ware eh, aka mm. ware musu wani eh, wannan kamar kaso na kara eh su shine nasu zo ku cika wannan da ka nuna musu bambanci su ma a samu su samu damar su yi eh, karatu shi ma baka ganin wannan shi ma daidai yake da abinda mata suke fuskanta da yawa zaka ga mata ba su samun damar su yi karatu karatu da sauran sai wannan shi da su kara musu karin gwiwa Allah ya miki albarka. Kana da sakan 30 Abin da yake faruwa, <laughs> eh. akwai abin da ake cewa mispriority. wato ka bar abin da yake mai muhimmanci ka je kana dukan abin da ba shi da muhimmanci kamar wanne an bar jaki an da kitaki to kamar wanne mata abin da ya kamata a yi a Najeriya da mhm. sauran kasashen mu na Afirka mhm. shine ku mata ku dinga kalle kuna neman damar a dinga ba ku dama kuna karatu kyauta gwamnati ta dinga su sponsorin din karatun mace ba sai ta biya kudin makaranta ba eh. mata su koma makaranta ai ta ba su ilimi eh. cancantar su ta kai su mukamai ba eh. wai a yanzu ku fito kuna ta cewa a'a mu a babu mukamai mu a babu mukamai wato in suka karatu suka kware ka yadda za su iya mukami kenan a kai ta inda bata cancanta ba in an je an batta gurin zai eh. ta zama yar amcin shata ana amfani da ita ana yin wasu abubuwa na mulki abin da eh. ake so za a yi a kasa eh, eh kamar yanzu to to ga wata can an bata shugabancin bankin Najeriya babban bankin Najeriya me zaka ce akai a takaice wannan matar da aka bata matar da aka ɗauko ta aka sauran ka sakan goma kusan rana ɗaya shi nan muna gani a cikin jarida eh. rana ɗaya akwai waɗanda sun cancanta eh mun ji tana da ilimi mun ji tana da mukamai ji ɗan yi ayyuka. Ahmad lokaci ya tafi lokaci ya tafi lokaci ya tafi muna godiya Ahmad da Dr. Abubakar eh, Dr. Aliyu Til da mun gode kai ma sosai da ka samu magana da mu a cikin shirin yau da gobe. <laughs> Ya ce fa ai tana da ilimi. Eh, Gaskiya amma me yasa akwai wayansu wanda suka <laughs> cancanta. Suka abada da Maryam Bashir Bugaji. Da Hafsat dan mai sor. Sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Pascal Valerich sai wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook da Twitter wato Ibrahim Jarmai VOA ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta